na ranar laraba wanda daidai da da wato ainihin wanda daidai da 26 ga watan takwas kenan a lissafin miladiya a ci gaba da wannan darasi na wannan littafin mai tarin albarka na shawarun hada مع al القزويني الاثنى ashari mana na tsatsar tattaunawa ta ilimi tare da wannan ɗan shi'a ɗan shi'ar goma sha biyu kenan wanda idan ba a manta ba yau shine darasinmu na biyar kenan cikin wannan littafi mai tarin albarka da idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun tsaya a a kuta ta shida a ƙarƙashin babu babi mai suna nazaratun fitijahat a sunna wa shi'a kuma na hijihi mana mahangai ko ku ce wato nazararrika ko duba zuwa ga wato mahangai na wayannan ƙungiyoyi guda biyu ahlus sunna wa shi'a wa manahijihim da kuma wato usulubin da'awarsu ko usulubin aqidar su yadda al'amuran su eh, yake gudana ma'ana kamar eh wato wannan babi ya kunshi abu shafi au tsakanin aqida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma shi'a mana za a gaya ma ga aqidar waɗannan ga waɗannan kai sai ka alƙalanci da hankalinka wanda idan ba a manta ba mun mun tsaya nukuda ta shida kamar da na ambata a darasin mu da ya gabata malaki cewa anna ahlus sunna ya'taqiduna anna al-imama amrun istilahi ahlus sunna wal jama'a suna ƙudurta cewa ita shugabanci al'amari ne wanda yake na shura tsakanin musulmi lil'ummati an takhtara man tarahu ahlan zalika al'umma ce za ta ga waye waye wanda wanda ya cancanta idace ya zama khalifa na musulmai li yahkumaha bil qur'ani was sunnah ya ya jagoranci wannan al'umma yi musu hukunci da alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala harda fil ikhtilafi fi madalatil fahm da yake babu laifi a samu saɓani a mahallai na fahimta inda yake babu nasi ƙarara da ya umarni ko ya hana abu wa amma ahalu shayya ɓangare na biyu kuma 'yan shi'a fa innahu yufhamu min aqidatihim za a fahimta game da aqidar yan shi'a a cewa annahu yajibu ala Allah an yansiba imaman cewa wai wajibi ne ga Allah isamar da wani shugaba wani jagora wa anna hada al-imam huwa Ali radiyallahu anhu wa wannan e, shugaba da ya zama to wajibi Allah ya samar da shi shine sayyidina Ali radiyallahu anhu ma annahu lam yarid في القرآن ولا في السنة أي لفظ فيه ذكر الإمامة أو الوفاية تعرض شوى باب وني لفظي أتشن على القرآن كو أتشن سنة تمزان الله صلى الله عليه وسلم da aka ambaci lafazin al'imama au da wisaya wa ina ma hiya umumatun ƙabilatun littawil ala auje lafuzukan al'ur'ani da sunna sun zo ne a bisa umumi wanda umumi zai iya yiwuwa a iya tawili a bisa fuskoki da dama ba babu nasi ƙararra da ya nuna wane shine eh, wato imam bayan manzan Allah sallallahu ko shi ko shine wasiyin manzan Allah sallallahu kuma da rafi ba in shi a suke da wannan ra'ayi cewa eh, manzan Sallam ya ayyana sai Ali al'amatsayin matsayin imam a bayansa ya yi wasiya a bayan sa sai da na'ali ya zamanto shi ne khalifatul musulmi da sahabbai suka yi zalunci suka kwace wannan khalifancin ko wannan imamar ko ko wannan wasiyar suka murɗe da karfin to suka hau kujera suka zauna kamar yadda fahimtar shi'a take a wannan wa qadiyatul imama qadiyatun kabira wato lamari na imama lamari ne wanda yake babban gaske qadiyya ce take babba walau kanat matlaban diniyan muhaddadan la nazalat ayatun bi lafziha da a ce lamarin imama din al'amari ne wanda ya zamanto eh al'amari ne na addini sosai kai tsaye muhaddadan wanda iyakantacce al'amari ne na addini tsawaransa wani tushe na addini nazarat ayatun bi lafziha da sai a samu ayoyi ba aya guda ɗaya ba tana ambatar ko suna ambatar lafazi na imama wala za'at ahadith bi lafziha bal ma da hadisi da yawa sun zo da lafazin imama sawa'un amila nasu biha aw lam ya'malu sawa'un mutane su yi aiki da wannan ayoyin ko wannan hadisan ko kasfi amma dai da lalle za a samu ayoyi barkatai da yawa da hadisai barkatai suna magana da lafazin imama wani khalifa wani kazi khalifa bisa ga mizani da shi a suka ɗauki lamarin khilafan nan ko wani imama ɗin da zafi suka cikar littattafai da su da maganganu kala tatsuniyoyi manganu da babu kai babu gindi da bangaren da suke babu kan gado sun wuce kima sun wuce mizani na hankali da za a iya fahimtar cewa sako ne daga Allah kawai abinda da za a fahimta wato an shigar da al'amuran ne cikin addini ba sa ciki domin yadda suka zo da yawa al'amura magana akan imama imama imama to hakan zai sa ka sanya wa magana alamar tambaya ce anya kuma akwai nasin ma don rashin samun nasin ne idan yau aka yi karerai da suke sun wuce hankali duk wanda yake da hankali sahihi ya kalli yadda shi a suke ta karerai da yawa ta nuna ma cewa wannan ba ba daga Allah ba ne magana ce ɗan adam da yake so iyar da wata manufa tasa a cikin addini da babu ita sun mala abu Allahu azza wa jalla nasala al'imma ila qiyamis sa'a to kuma sannan ai da lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuriyar waɗannan limaman guda goma sha biyu ila qiyamis sa'a har zuwa tashin qiyama kowanne a cikin sai zama to zuriyarsa ta tabbata har zuwa tashin qiyama amma Allah ta'ala bai hukunta haka ba fa inna Allah azza wa jalla qad sarraha bi aqalla min zalika fi qadiyati zaid wa zawjatihi domin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana abin da bai kai wannan ba game da qadiyya ta Zaidu bin Sabit kenan da matarsa da matarsa Zainab kenan binti Jahash Allah ya kare ta a gare su wata raddadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi musarahati eh, Zaid bi zalik kuma manzon sallama idinga a ah, wato taraddudi kai kawo wajen bayyana wa zaidu abinda Allah subhanahu ta'ala ya sauka saboda yanayi na nauyi da yake akwai na cewa kada al'umma su ɗauka cewa manzon Allah sallama zai auri mata ɗansa ne wai ta ƙulun labi an amallahu alai wa amta alaihi amsika alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa nas wallahu أحق أن آه، تخشاه فلما قرضيض منها وطر زودناكها لكي لا يكون المؤمن حرج بأزواج أدعياعهم إذا قضوا منه وطر لو <coughs> نعم، ألا سبحانه وتعالى إكي لا ذرت من يفر فقان من زن الله سلم دي زيد دما تسع عندما tafsilan bayani za mu shiga ba amma za mu yi ishara zuwa ga muhallin shahid da amana yake magana a kai sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana karara akan qadiyar Zaid bin Sabit da ya zamanto cewa lamarinsa bai kai lamari na imama ba amma Allah subhanahu ta'ala ya bayyana karara cewa ga hukuncin gashi gashi ga hamma Allah subhanahu ta'ala ya kama sunan Zaid karara a cikin lafazin Qur'ani da tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshen sa babu inda Allah ta'ala ya sarraha cewa sai zana alai shine imam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi sahihi ingantacce da ya sarraha cewa Ali bin Abi Talib radiyallahu an wa alaihi salam babu inda aka nassanta cewa sai zana alai zai zama khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu wannan nasu na wannan nassin to kaga kenan ashe qadiyar imama bata kai matsayi ko matakin da shi a suke rawaza ta ba ke fa fa'ayil qadiyati ahamu ya tara to wata qadiya ce shin qadiyar alaƙar zaidu bin sabit da zainab bin jahash da kuma auren da manzo salama yayi ya yi mata ya aure ta bayan zaidu shi ya fi muhimmanci a addini ko kuma magana imama fa'il qadiyatayn ahammu ya tura wata qadiya ce ta fi muhimmanci sai ka sawara da shi a cikin dauki kuma lamarin imama dauke ta rukuni daga cikin rukunin addini kaza kaza wani kaza ya kafirta wani kaza sun yi ridda sahabbai sun yi ridda saboda ba su zarta da wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaza kaza to ga maganar Zaid bin Sabit Allah ta'ala ya saukar da wahayi bal ma ya kama sunansa qarara bal ma qara Zaid minha watara Zaid bin Sabit sunansa qarara Allah ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani naka mutum sai ya auna da hankali a yau والذي عمله الشيعة بعد انقطاع النسل هو الذي عمله أهل السنة بعد موت النبي Abin da shi'a suke aikatawa daga baya bayan yankewar zuriya ta ahlul bait a wurare da dama a sassanin duniya hu zai amilahu ahlus sunna shine dai abinda ahlus sunna suka aikata da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto babu wani ɗa nasa namiji da zai jagoranci musulmai haka aka halifantar da wanda icancanta a addini icancanta ta kowace fuska aka ce shi ne khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda a zuriyar manzan sallallahu ba a samu namiji a cikin ƴaƴansa ba wanda zai zama to khalifa a gare shi sallallahu alaihi wasallam ma anna a tashayyu hawalu hawalul mawalafa فبقعوا مدة بدون تجمع shi'a sun ta ƙoƙari a eh, zamanto cewa sun furta ba daidai ba tabakon muddatan bejin su jamna suka zauna tsawon lokaci da ba su da wani yanki a duniya da a ga ƙasarsu da suke turarriya, sai daga baya ka samu iran da suka kwace ta ƙarfin tuwo aka yi abin da aka yi aka samar da ƙasa sun mafta da wilayatul faƙi daga nan ne aka samar da wilayatul faƙi wilayatul alfaƙi wanda kaga ba a maganar ahlul baiti ana an ajiye maganar lalle lalle sai ahlul baiti shi da zama su khalifa na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam na ala qalu biha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahum wa anhaw ma'anatihim ila al dama a ce sun faɗi akwai wulatar faqih a addini bayan wafatin manzon Allah sallallahu da ba a samu ɗansa da zai zanto Halifa ba yanzu da suka rasa a bayan sun samu daula sun samu gurare sai aka samar da wai wulatar faqih suka yi shahadi suka samar wulatar faqih ka ba a maganar jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana to dama a ce sun yi da wannan yanayin shi ya faru a bayan manzan Allah sallallahu yadda babu kansa da za a sa amarin halifa wa an hau mughalatihim wa an hau mu'anatihim sun wato sun haƙura da wannan wahalhalar da suke yi na tawi da tsinewa sahabbai sun hana kaza sun hana kaza kaza kaza duba wannan da sun fahimci wannan yanayin da shi kenan sai su shiru saboda babu dan manzon sallam da zai zama khalifa a bayansa dan haka yanzu da suka rasa wannan kaga sai aka samar da wulatul faqih to wannan abu na na takwas na bakwai kenan sai abu na takwas ya atarifu ahlus sunna annahu qad halafa kadhibun ala rasulillah min ba'd ar-riwayat min ba'd as-sahaba radiyallahu anhu wato ahlus sunna a suna tabbatar da cewa an samu wato ƙarya da aka yi wa manzon Allah sallam daga sashin masu ruwaya hadisi bayan lokacin sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna sahaba kulluhum udul domin sahabbai dukkanin su adalai ne da ba zai yi siwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba walam yuzarrab alaihim ta'ammudul kadhib yadda ba a taɓa samun wa ganganta ƙarya a sassar da sahabbai ba na manzon Allah sallam wa adamu i'tiqada ala tihim hadamul liddin kuma rashin kudurci nagartarsu a cikin zuciya to wannan yana hukunta wato rushe addini mutum ya zamanto ya rusa addinin domin ya zamanto kace sahabban ba mutanen kirki ba ne to kamar ka ce addinin bai zamanto na garba kenan domin wanda suka kawo addinin ba na garba ne kaga abin da saƙon da suka ɗauko a matsayinsa na ba na garba kaga ya zamanto ba mai kyau ba kenan kaga hakan ba zai yi ba wa amma ahlu tashayya amma shi a kuma fala ya rauna zalika ba sa ganin wato sahabbai abu sa wannan yanayin bal yasifuna kaseeran min as-sahaba bil kadhib suna saffanta da yawa daga cikin sahabbai da cewa makaryata ne sun yi wa annabi ƙarya makaryata ne wala yushakkiku fi ad-din kulli a wa hada yushakkiku fi ad-din kullihi wannan zai bayi ga ai shakka addinin ma gabaki daya izladina illa izladina haqqin yumkinu an an nata'abbada Allah bihi min ruwatin kafara kadhabin domin babu wani addini da zai zamanto addinin gaskiya da za a dinga bauta Allah subhanahu ta'ala da shi da masu ruwayar wannan addinin kafarai ne makareta ne saboda zai yi zamanto cewa addini ya zamanto addinin gaskiya ba daga cikin nan a wannan gaba muke so mu yi tambihi game da a da halaka na aqidar dan tamuri da musamman a lokacin da yake yaya ta sahabbai makaryata ne sahabbai makaryata ne sun wa annabi ƙarya sun wa annabi ƙarya sun wa annabi ƙarya yana yawan yaya ta wannan ƙaryar akan cewa sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya da hakan kaga zai janyo a shakkar addini idan an samu shakka ga addini zai zamanto kuma ba zai yi a bauta wa Allah da addinin da ya zama ba na gaskiya ba don wanda suka rawaito ba mutanen kirki ba ne ba sa tare da gaskiya wanda suka rawaito kafarai ne makarita ne kamar da suke faɗa kamar da shi ma ɗan tamuru yake ambata kaga kenan addinin ba zai yi a bauta wa Allah da shi ba ma dama sa'anas bin malik su ma'awiya bin abi sufiyan suka za suka za suka za da zai ta faɗo su ko da yake ta ambatansu a bakinsa cewa makareta ne kaga zai zama to addinin ya to na ƙarya ne ke sai sun zama to makareta so wani ba su zama to eh, makareta ba face abin da suke faɗa ne ya zama to ƙarya to kaga addinin ƙarya ne ke kaga sahabbai addinin da suka rawato ƙarya ne domin sun zama to makareta da makareta ne bisa ga ƙaryar da suke faɗa Allah ta'ala ya kiyashe wa hada huwa allazi shakkaka fi maqasid shia wannan shine babban abin da ya zanyo dole a shakku game da maqasid na addinin shi'a iz mawqifuhum min as-sahaba yahdimu ad-din kulli don matakin da suka dauka akan sahabbai wani matakin zai rushe addini ne kuka yana rusa addini ne ma gabaki daya wa ta'anu fi rabbil alamin zai bayi ga suka hatta ga Allah subhanahu wataala wa fi nabiyihi sayyidul mursalin kuma zai baye ga suka ga hatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam abu na tara يعترف أهل السنة بأن أحاديث كثيرة آآ آآ وآثار كثيرة كثيرة قد ظهر لهم بطلانها adkhalaha qaumun aradu hadmaddin ad-din aw zahalatun liyunsiru ad-dina wa qad kashafaha ahlul ilmi ahlu sunna sa tabbatar da cewa hadisai da yawa da kuma ruwayoyi da yawa a ya bayyana a gare su cewa hadisai ne na ƙarya ruwayoyi ne na ƙarya da adkhalaha qaumun aradu halam al-islam da wanda suka nufaci su rusa addini suka sigar da su cikin littafai aw jahalatul yansur din ko ka jahilai da suka yi ƙarya domin su taimaki addini ɗauka addini falala kaza in ka aikata kaza ka san falala kaza in ka aikata kaza kaza ga falalar annabi kaza ga falalar sahabi kaza sun yi haka ne domin su taimaki addini wa qad a ahlul ilm amma sai dai kash malamai na addini ahlus sunna sun gano waɗannan karerayen sun ware su a cikin tafai sun tafai kala kala domin tantance hadisai tsakanin sahihi da za'ifi tsakanin sahihi da maudu'i tsakanin dukkanin ɓangarorin hadisai domin tantancewa tsakaninsu kaga kenan malamai na al jama'a sun gama yin aiki na tantance hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin na ƙarya da wanda yake ba na ƙarya ba to sai zama to cewa wa idan kana qarwa ahlu wa bai'a fi kutubi sunna alf hadisin masalan to abu sa misali in ya zama to cewa a sirtafan ahlus sunna an an sanya hadisai na ƙarya ɗaiɗaiɗai har guda dubu to fa faƙaru bi a fi kutubu shayyai isna ashara alfan to zai tabbata cewa kuwa an sanya hadisai dubu goma sha biyu na ƙarya a cikin shi'a na aksar alwada'i alal ma'asumi inda ahlus sunna wala ma'asuma illa rasulullah na aksar alwada'i Alal. mai inda arsuna domin mafi yawan karya da aka rawaito da ilmanto aka samu ruwayoyi mawdu'ai a cikin tafan ala mafi yawa kaso mai tsoka alal ma'asu an yi ne ga manzon Allah sallallahu aka ce annabi ya ce wala ma'asuma ila rasulullah kuma a wajen ala babu wani ma'asumi sai manzon Allah shi kaɗai ne akwai masa wannan ƙarya guda dubu domin shine ma'asumi da za a ce ya ce kaza wa amma shayya tashayya fa indahum isna ashara ma'asuma amma su eh, an shi'a suna da ma'asumai ɗaiɗaiɗai dai har goma sha biyu fa kam ya tura sai ya kuna arzal to da Allah ya abokina nawa adadin mawubu'an hadisi za su zamanto a cikin tafan shi'a kaga za a samu mai dubu goma sha biyu ke in dai a tafan suna an samu dubu ɗaya ƙarya ko mutum an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ɗaiɗai har guda dubu a tafin sunna saboda cewa manzon salama shi ake rawaito ruwaya da gare shi kasantarsa ma'asumi mai isa da saƙon Allah to su shi'a ma'asumai a wajen su ɗaiɗaiɗai har guda goma sha biyu da suke iya da saƙon Allah da babu kuskure a ciki to kenan kaga zai zamanto an yi ƙarya addinin shi a ɗaiɗaiɗai har dubu goma sha biyu kenan wal ya ala kutubu ta'ifatain yattabihu lahu da zalik duk mai mai kayi zuwa ga tafan waɗannan ɓangarori guda biyu Ya yattabihu lahu da zalik gaskiya wannan zance zai bayyana gare shi ga lallai sai iya ganin ƙarya a cin hadisan ahlus sunna cewa can an ce hadal hadis mawdu hadal hadis mawdu hadal hadis sahih kara sai ga tsalla tsalla ne amma ka fan shi a kana duba ka ta ganin ƙarerai al'amuran da suke sun saba wa fitra da hankali sun saba wa shari'a sun saba ka ta ganin ƙarere da yawa ba sai ka wahala ba domin waɗannan tafan nasu akwai ƙarya dubu ɗaya nan kuma dubu goma sha biyu kaga bambancin kenan abu na goma ana ahlus sunna yufham min aqidatihim a annahum la yaquluna bi ismati ahadin ba'da rasulillah a ahlus sunna za a fahimta game da aqidarsu cewa ba su dauki kowa a matsayin ma'asumi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala hatta abubakar wa umar kai hatta abubakar da umar ba su ɗauke su a matsayin ma'asumai ba wa in kanu ya rauna an na hadai hima idanen lam yi khalif nassan fa inahu maqbul duk da cewa suna ganin hadin waɗannan bayan Allah abubakar da umar inda ya zamanto hadin bai saba wani nassi ba karara to za a karba amma ba su ɗauke su a matsayin ma'asumai ba Allah sun ɗauke su ne shahidai da za su yi hadi in magana su ta yi daidai da nasi a karba in ba ta yi daidai da nasi ba a aji amma su shi'a a dole ma musu guda goma sha biyu ma'asumai ne da ba sa yin kuskure ba sa daidai. duk magana su dole a karba ko da a ce ta saba a nasi wa amma ahlus shayya fa innahum yaquluna bi ismati a'immatihim shine maganar a yan shi'a suna cewa a imma su goma sha biyu ma'asumai ne وإذا رأوا أحدهم يخالف قواعد معتقدهم زعموا أن ذلك تقيا koda a ce sun ga ɗaya daga sai limaman nasu guda goma sha biyu ya aikata wani abu da ya saɓawa ƙa'idodin aƙidodinsu da suke a kai sai ce ai aka kiya ya aikata ai isa isan suna abubakar a suna yansa ai ta kiyaye ya umar yasa aisha ta ce ai ta kiyaye ya yi sai na abokar kai wannan ai aika kiyaye ai ai tsoro ke ji ai kada kaza kaza ta irin waɗannan manganin sun sai ai ta kiyaye wa ya lahamin zara mamakin wannan wato wato rashin ta ido da suke yi a cikin addini sai zama to cewa alhassan ya takhalla alal imama wa huwa ma'asum suka shi an samu alhassan radiyallahu anhu ya sauka ya bar wannan shugabanci na musulmai ko huwa ma'asum alhalin ma'asumi ne shi wa ya takhalla an rukunin min alkanin iman hifadan ala hayatihi kama za'a sai ga shi ya bar ɗaya daga cikin rukunin imani a wajen in shi'a ya bari ne wai saboda hifadan ala hayatihi ya bari ne domin ikiyaye rayuwarsa kama za a mu kamar da wai saboda in bai bari ba za a kashe shi shi yasa ya bari ba dan ya halatta gare shi ya bari ba ko ba bai kamata ba mutumin da yake ma'asumi a magana abu ya halatta gare shi ko bai halatta ba sai zama so cewa aya liqu bi insanin min baitin nubuwa ya ataqidu annahu wasiyyun min Allah azza wa jal wa hiya martabatu eh, نبوية لو صحت أن يتنازل عنها حفاظا على حياته so yanzu zai yiwu ga wani mutum daga cikin wato ahalul baiti da ake tabbatar da cewa wasiyi ne na manzon sallama wasiya annabi ya zama to khalifa a bayansa wahiya martabatun nabawiyya wasiya kuma matsayi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam koko wasiya martaba ce ta kama annabta lausa hat da hakan ya inganta da za a iya fada za a iya ce a ce a ce akwai wani abu da yake wani matsayi da yake matsayin annabta an yi an anha iyu sai zina alhassan kada daga wannan matsayin na annabta da aka ce matsayin daidai yake da annabta isoka daga kan wannan kujerar hifazan ala hayati domin kawai ya rayuwarsa matsayin da yake matsayin da yake kai matsayin annabi ne domin matsayin wasiya yake wasiya annabi shi annabi Salam ya yi wasiya da da khalifancinsa to ibar wannan wannan matsayin nasa kawai domin ita rayuwarsa hakan zai yi a matsayinsa na ma'asumi da baya laifi hakan zai yi domin kawai da ita rayuwarsa wa nahnu nara tarikh mamlu'an liman sabata ala dini mu muna ganin tarihi a cike yake da labaran waɗanda suka tabbata akan addinin su hatta qutila fi sabilillah har aka kashe su a tafarkin Allah wa hum laysu bi anbiya alhalin su ba annaba ba wala bi ausiya ma'sumin su ba wasiyai bane wanda suke ma'sumai sanye ne farar hula bayan Allah salihan bayi sun tabbata amma addinin su a sai kafan tarihi har a kashe saboda Allah a ce kuma sayyidina alhassan ya kasa wannan tsaya akan wannan kadami wani kadami mafi sauki mafi wato mafi arha ita tsayawa a kai har ya haƙura cewa kawai ita rayuwarsa yake ta rayuwarsa yake ba ta matsayin da Allah ta'ala ajiye shi ba kaga wannan ba zai yi ba sai zama zuciya fa hadal kumaini sabata ala shi. ai ga kumaini nan <laughs> ya tabbata addinin sa kan aqidarsa wa uziya wa ukhrij an cutar da shi har aka fitar da shi daga kasar su ya ya gudu faransa ko wa raza'a muntasiran ya dawo cikin nasara ana ta al'amura ana ta munna ya dawo izo ya daula to kenan kenan kenan zai zamanto wato ana al-kumaini khairun min wasi rasulullah sai kenan zai a fahimta ku kenan kumaini yafi sai zai al-hasan kenan jarumta da cancanta da kaza da kaza ma'adallah Allah ya kiyaye ma'adallah na'am abu na sha daya manhaj ahlus sunna manhaji na ahlus sunna wal jama'a wato ya tafi kan cewa ya tafi a kan karɓar ruwayoyi manhaj al-sunna fi qabulin riwayat manhajun hawi manhaji na karɓar ruwayoyi a wajen al-sunna manhaji ne wanda yake mai kyau sosai da gaske Ba fa innahum ƙaddawanu tara zuma jami'ar ruwat domin al-sunna sun dawwana sun rubuce dukkanin tariha har masu ruwayarsu komai a rubuce shi wa haka mu alaiha balma sun yi hukunci akan kowane rawi min khilali marwiyatihim ta hanyar ruwayoyinsu da suka dinga yi na hadisai sai zamanto cewa fa ma qabilahu mizanul zarhi wa ta'adil ƙabilu. zuwa abinda ma'auni na aljarhu wa ta'adil wato ya karbe shi qabilu sai su karba wa khalafahu raddu duk abin da ya saba da mizanin aljarhu wa ta'adil sai su watsar da shi wa hadhihi qa'idatu qa'idatun man khalafaha a'aduhu ilaiha wannan ka'ida ce ga duk wanda ya saba da wannan ka'ida za su mai da shi sai ya bi ta kan wannan ka'idar sannan zai wuce in ba haka ba kuma ba za su yi la'akari da shi ba a cikin ilimi na hadisi wala yujadu lada ahlu tashayyu misl zalik amma wannan tsarin babu shi a mazhabar shi'a mutum ya faɗa ya kara ƙarawa tsari da bin diddigi da kyakkyawan zubi wajen karɓar addini sai wajen ahlu sunna babu babu a wajen shi'a wa bi imkanika an ta'khudha adadan min awwali ayi kitabin min kutub taradum lada ahli sunna wa adadan mumathilan min kutub taradum inda shi'a wa tuqarin bayna al ma'lumat al mudawwana indahuma bala yake cewa zaka iya daukan wani adadi na farkon kowane littafi da ka littafai na tarjamar Marwaita daga ɓangaren alu sunna da kuma wani adadi da yake daidai da na sunna a cikin tafai na tarjamar marwaita na na shi'a wato ƙarin bainin ma'alumat sai kai makarana tsakanin mai katara a wancan gidan sai kuma mai katara a wannan gida wa anta muhaddis wa bahas mutadarridan a matsayinka na uh, muhaddisi mai ilimin hadisi sai ka yi bahasi mutadarridan wato zuciyarka tana wanke domin ka yi adalci tsakanin ɓangarori wafi ma yali muqarana bayan kutubin rijal inda shi'a wa kutubin rijal inda uh, uh, wato ana inda sunna wa kutubin rijal inda shi'a wato abu abinda zai zo akwai misali na na kwatantawa tsakanin littafai na na tarzamar rijal wajen sunna da kuma shi'a na'am sai ma da yake cewa idan muka ɗauki tahzibul kamal inda ala sunna eh, za mu tarar da wato Ahmad bin Ibrahim al-Musili kunyatuhu بلده أسماء شيوخه آه، أورد أكثر من 20 راويا أسماء تلامذته كذلك ثم درجته وهكذا كل راوي تقريبا إلا النادر فأكد تقفل تعظيم الكمال نا نا المزي عليه رحمة الله قد أكي أعترض ما تمت النفرك أتل التافن من سونة أحمد بن إبراهيم الموسلي za ga yadda aka rubuta shi bayan an kawo sunansa aka kawo alkunyarsa da garinsu sai ƙasa aka zo aka ce asma'u shuyukhi sunayen malamansa bayan an kawo sunansa da kaza da kaza nasa da garinsu da alkunyarsa da komai sai aka ce ta kuma to malamansa a nan ne malam ya kawo A malamansa sama da mutum ishirin aure da aksara min ishirin na rawiya asma'u talamizati kazalika sannan staff na uku kenan sai ita fi zuwa ga ambatan ɗaliban shi shi wannan malami wa ahmad bin ibrahim al-musuli suma su bayan ya kawo ɗalibansa sai kuma yi magana akan matsayinsa wajen malamai na hadisi shin siƙatun siƙatun ne ko siƙatun Sabtu? ko fiƙatun ko sadukun ko ko sadukun himu ne ko ka kaza ko ka kaza kamar da matakai suke a wajen ahlus sunna wa haka za kullu rawin taqriban illa nazar haka na dukkanin wani rawi da za a kawo shi a cikin littafin misali haka za a gani sai kaɗan wanda suke sun ka saba wannan ba amma fi eh, kitabi eh, mazma'ar rijal inda shi'a maka ɗauki littafin mai suna mazma'ar rijal na shi'a ah, zai zama to a wani rawun fiye farkon rawun da aka ambata shine wato adam bin ishaq bin adam adam bin ishaq bin adam lahu kitabun akhbarana bi iddatu min ashabina abin da aka fada a ciki wai bayan an kawo sunansa saf na bi bayan sunansa da aka kawo sai aka ce yana da wani littafi lahu kitabun akhbarana bi iddatu min ashabina da wani littafi da da daga cikin wato abokananmu da suka bamu labari sai yana da wani littafi shi Adam bin Isaac bin Adam kaga babu wani cikakken bayani a kansa babu alkunya babu nasabarsa babu garinsu babu komai kawai sunansa kuma sannan yana da wani littafi da da da abokananmu suka gaya mana sai zama so cewa falashu ka wala talami ga wala darasa babu ambatan malamansa babu ambatan ɗalibansa babu kuma ambatan matsayinsa a wajen malaman shi'a cewa ana karɓar wayarsa ko ba a karɓa babu hukunci akan rawi kawai magana kawai shi kaza ne wasani eh, abu na biyu kuma wato adam bin ishaq a koko wato rawi na biyu shine mai suna adam bin ishaq kazalika wa fihi annahu thiqa amma shi wani adam bin ishaq na biyu an ce fiƙa ne walam shi shuyukhu amma ba an basu malamansa ba wancan shi bai samu a ta'ammatan malaman ba ma kuma babu magana a kan darajarsa wajen malaman shi'a na biyu kuma an ce siƙa ne amma ba ambatan malamansa ba a san malamansa ba kuma an ce siƙa ne <laughs> ba a san malamansa ba an ce siƙa ne ka ta aka san shi ba masana ila sika ala saudaci to to sai ma da kita wa fil haqiqa mun ya tsali bainal manhajin duk wanda ya tsinkaye tsakanin wannan manhajoji guda biyu na waɗannan mazhabobi shi'a da sunna wato bi da insaf wato da ido wanda yake na insafi yayar albauna shafi'a zai ga bambancin tsakaninsu bambanci ne wanda ke mai nisan gaske wallahul muwaffiq wato Allah ta'ala muke neman dacewa a ciki to wannan shine karshen babi da yake magana akan mukarana tsakanin wato addini na shi'a da kuma addini na sunna wanda ga nukudodi na malam ya kawo nukuɗoɗi ɗaiɗaiɗai har guda goma sha ɗaya da wata darasin dama mun fara kawo su lokaci ya ƙare mana to ƙarshen babin kenan sai mu tafi zuwa ga babi na gaba da yake magana akan a nususun min kutubil kumaini qat'anu fi rasul mana nassoshin magana na kumaini da suke suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kamar yadda suke a rubuce a littafansa a magana ta farko mai kuma ne yake faɗa ke cewa laukanat mas'alatul imama qad tamma tasbituha fil qur'an fa inna ulaika alladhina la ya'nuna bil islam wal qur'an illa li aghrab ad dunya wa ri'asa kanu yattakhadhuna bil qur'an wasilatan li لتنفيذ أغرابهم المشوهة مشبوهة ويحفظون تلك الآيات من صفحاته ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبد وي داعتي وانا مسألة إماما داعتا تبتع تكين واتو القرآن ألا تعالى تبتع تكين القرآن فإن أولئك الذين لا يعملون بالإسلام تو حقيقة زمانتو وإنن نندا ba sa muhimmanta musulunci ba sa muhimmanta wato alƙur'ani face domin buƙatar ta duniya da kuma neman shugabanci mana sahabbai ake zagi a nan kare ta kudu mai ƙur'ani wasila sun zama to suna ɗaukar Al-ƙur'ani a matsayin wani tsani litamfi da agharabihim domin su kai zuwa ga samun bukatunsu kawai al-mashbuha wa yahfazuna tilka al-ayat min safahatihi sai su waye gari suna shafe waɗannan ayoyi da zai zamanto sai su dinga shafa waɗannan ayoyi daga cikin takaddun alkur'ani da Allah ya faɗi wa imama da su wayannan da suke ɗaukan ƙur'ani hanya ta bukatunsu na duniya sai zamanto cewa za su dinga shafe sunan imama ne daga cikin shafan alkur'ani wa yasu ƙa'unar ƙur'ana min an zari alamina ilal abad sai zamanto cewa sun zubar da ƙimar alkur'ani daga idan duniya ga baki ɗaya zuwa har abada ga baki ɗaya mana wai hakan bai faru ba amma da ya faru da hakan za kaga mana sahabbai ba su da ƙima da daraja sahabban da manzon sallama yayi tarbiyyar su ya ilmantar da su su ne a haka ba su da wani buri game da alkur'ani da da musulunci sai bukatar su ta duniya kaga tarbiyyar da manzon sallam yayi ta faɗi wanwar ba ta da kima abu na biyu yake cewa wa wabihun a wannan magana ya faɗe ta a cikin wato kashful asrar nasa shafi na 131 kamar da malam ya rubuta wa magana ta biyu ike cewa wadihun annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato abu ne a fili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a laukana balaga bi amri imamati tabaqan lama amara bihi Allah ai da ya ɗauki lamarin imama da mahimmanci ya kai ta wani ƙororuwa ai da Allah ta'ala bai ma umarce shi da ya magana a kanta ba. Wa masa'i fi zalikar majal da kuma a ce ya yi ƙoƙari sosai a wannan fage na tabbatar da imama, lama nushibat fil bizan islamiyya kul hadhihi al-ikhtilafat aida ba a sami waɗannan saɓanunuka da yawa ba a cin garuwan musulmai da annabi wai ya dage a kan lamarin imama da ba a san waɗannan saɓanunuka ba da da Allah ta'ala bai ma ce ya a samar da ya samar da imami ba amma da bai faɗa ba da bai ba da bai dage akan imama ba da bai kaza bai kaza ba sai aka samu saɓani da yawa a garuwan musulmai yake ga manzon sallallahu wannan magana ma'ana ba sun ya ɓata tarbiyar manzon sallama sai kuma yake magana akan wato bai ma haifan bai sanya imami a bayansa ba yake cewa manzo Allah sallama mutunci wato ana alaihi min Allah ma yastahiq la yi masa abin da ya cancanta ya faɗi wannan magana a cikin sa kashful asrar shafi na 155 magana ta uku wa kuma ne ke cewa laqad ja'a al-anbiya'u jami'an min min irsa'i ƙawai al-adala fil alam annaba dukkanin sun zo ne da manufar kafa wato ƙa'idodi na adalci a duniya na lam yanjahu sai dai cewa ba su nasara ba hatta nabi muhammad hamman zai sanar shi bai nasara ba don tabbatar da ƙa'idodi na adalci a duniya khatamul anbiya wanda shi yake shine cikamakan annaba gaba kida hatta ja'a li islahil bashariya allazi li islahil bashariya wannan dai annabin dai da yazo domin ishiriya halitta ga baki daya watan watan fidil adala wannan da zo domin ya zartar da adalci wa tarbiyatul bashar da kuma i tarbiyar dan adam ga baki daya lam jahfi fi zalika bai yi nasara wajen tabbatar da ka'iyojin adalci a duniya ba yi nasara ba aka yi ga manzon sallam wannan mummunan magana ya faɗa wannan magana a cikin littafinsa na hazin kumaini shafi na 46 a magana ta hudu wa kumaini yake cewa annabi sallam ahzama an tatsarruq ila al-imama fil qur'an wai manzon sallama ya ya toshe duk wata hanya da za a kai za ta bayi zuwa ga a fahimci lamarin wato imama din nan ta limamansu a cikin alkur'ani ya so shi duk wata kafa da za a iya kaiwa zuwa gare ta a fahimce ta li khashyati an yusaba alqur'ana min ba'dihi bit tahrif wai saboda tsoron kar a caccanta alqur'ani a bayan sa aw an tushtadda alkhilafat aw an tashtadda alkhilafat bil muslimin wai kuma dan saboda kada sabanuka yawa tsakanin musulmai wa yi da zalika ala islam hakan wai sai wato sami illa sai musulunci sami illa ta wannan shi sa bai faɗi eh, cewa ga khalifa a bayansa mala yake cewa ara aita ya ustaz muhammad kai fata ta hil aqida ta shi'iyya sai wannan babu malami yake ishara ga abokin nan nasa cewa shin kana ganin yadda aqida shi'a take kaiwa zuwa ga halaka da taɓewa da ta alfarma ta munzan Allah sallallahu wa ike cewa ittihamu sahaba bi ikhfa'i ayat wato zargin sahabbai da cewa sun ɓoye ayoyi wa hal yastati'u basharun an yakhfi shay'an min eh, min kitabin a al-khaliq sallallahu bi hifzihi shin ɗan adam zai iya yiwa ya ɓoye wani abu wani abu daga alkur'ani da Allah ta'ala yi alkawarin kiyaye shi shine dan adam zai iya boye wani abu alaysa hada ta'anun fil shin wannan bai baye ga suka ga Allah magabaki daya tunda ya ce zai yi kuma ikasa wani itanja alkur'ani kaga zai baye ga suka ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya kiyaye mu ga lokaci ya kawo jiki anan ya kamata na dakata Eh, za mu tafi hutu na dan rabin lokaci zuwa ga eh, inci goma insha Allah ta'ala sai mu dawo mu sakaratun karatunmu fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh